بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مطر فيها ففسقوا فيها أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ودمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مظلوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas ya yi daidai ga da takwas da watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu gabatar da bayani a yau akan aya ta hudu ta surat Yusuf alaihi salam wannan ayar kadai insha Allah subhanahu wa ta'ala aya ce da ta kunshi bayani akan jarabawa mafi girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Yusuf alaihi salam Allah madaukaki ya yi annabi Yusuf alaihi salam jarabawa daban-daban jarabawa na imani to jarabawa mafi girma وجه الله سبحانه وتعالى يوم النبي يوسف عليه السلام يتكي بيان فيذو أشكين آية تشرين دهدو وتتا سورة يوسف عليه السلام أعظم المهنة على يوسف عليه السلام وان ده يخد وان لما قال شيني الإمام الصعدي تفسير سا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان yana mujalla na fi shafi na ɗari bakwai da tamanin da biyar malami ya ce hazihil mihna al'azima wannan jarabawa mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Yusuf alaihi salam wato jarabawa mai girma wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi Yusuf alaihi salam abinda yasa aka ce jarabawa tana da girma saboda ta shafi zuciyarsa idan jarabawa ta shafi zuciya to jarabawa tana da girma kuma ita wannan jarabawar ita ce ta fi girma ga annabi yusuf alaihi salam wato a'azamu ala yusuf min mihani min mihnati ihwatihi jarabawan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma annabi yusuf alaihi salam jarabawa ta zuciya ta fi girma akan jarabawar da Allah madaukaki yayi masa ta fashin zama da yan uwansa ya samu jarabawa ta wajen mu'amala da ‘yan uwansa hasada da ya samu a wurin shi a wurin su amma wannan jarabawar ba ta kai wannan ba wa qabruhu alaiha a'zamu ajra jarabawar da Allah ya yi ma annabi Yusuf ta zuciya ta fi lada akan jarabawar da ya yi masa wato ta tashin hankali da ya samu wajen zamansa da ‘yan uwa me yasa me ya bambanta wancan jarabawa da aka yi ma annabi yusuf alaihi salam ta wajen zama da 'yan'uwansa, uwansa da kuma wannan jarabawa da aka yi masa ta zuciyarsa bi annahu sabru ikhtiyari saboda ita jarabawa idan ka shafi zuciya to jarabawa ce da kake da zaɓin kanka an baka zaɓi shi yasa aka kira ta jarabawa ta zuciya an baka zaɓi kana iya cin jarabawan kana iya faduwa ma'a wujudil dawa'il kasira li wuqu'il fi'l idan aka yi maka jarabawa a zuciyarka kuma jarabawa ta yi tsananin da ta kai irin ta annabi yusuf alaihi salam to shin wannan jarabawa sai ga wanda Allah madaukaki ya tsarkake kawai sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake amma duk da haka annabi yusuf alaihi salam qaddama ya gabatar da son Allah akan son zuciyarsa ya fifita son Allah akan son zuciyarsa idan da zaka kwatanta tsakanin jarabawar da aka yi masa ta zuciya da jarabawar da aka yi masa ta zamansa da yan uwa mihnatuhu bi ikhwati annabi yusuf alaihi salam yayi hakuri ta wajen wancan jarabawan ma amma abin da ya bambanta tsakanin su sabruhu sabru ittirari wancan hakurin da annabi Yusuf yi hakuri ne na tilas ba shi da mafita bi manzilatil amrad wal makarih idan kana so ka gane bambancin jarabawar da aka yi masa ta farko da jarabawar da aka yi masa a yanzu jarabawa ta zuciya wato kamar rashin lafiya ne Allah ya dora maka idan ka samu rashin lafiya Allah fi tusibul abda bi ghairi ikhtiyari zazzabi ya kama ka mutum bai jawo kansa zazzabi zazzabin ya zo da kanshi ya same ka hakurin da za ka yi a wannan lokaci ai na dole ne don baka da zafi walai lahu malga'un illa sabru alaiha ba shi da wata mafita sai dai ya hakuri da wannan jarabawa dan bai jawo kansa ba qa'ian aw karihan zazzabi ya same ka baka da wani zafi sai dai kai hakuri da wannan ciwo kai ta neman magani wannan shi ne kadai amma shi annabi yusuf alaihi salam Allah bai kyale jarabawa a gare shi ta jikinsa kawai ba sai da ya jaraba zuciyarsa ko ba shi kadai ne? alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale mu ba sai ya mana jarabawa kuma ka lura da irin jarabawar da ta samu annabi yusuf alaihi salam malami ce zalika anna yusuf alaihi salam baqiya mukarraman fi baitil aziz gashi yanzu ya taho misra ya samu wurin zama mai daraja gidan babban mutum mai mulki yana cikin mutane da ke da mulki wannan dalilin yasa ake kiransa abu azizu annabi yusuf alaihi salam an daraja zamansa a wannan gidan wa kana lahu min al-jamali wal kamali wal baha sai ya kasance kuma annabi yusuf alaihi salam yana da tsananin kyau na halitta bayan kyau na halitta yana da kwarjini yana da kamala duk dan adam da ya ganshi sai ya so shi ma ba zalika an rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi yau da gobe matar da annabi yusuf alaihi salam ke gidanta sai gashi tana da kokarin neman sa ya yi lalata da ita ka lura da yanayin da annabi yusuf alaihi salam ya samu kansa a wannan gida na ɗaya huwa gulamuha yaronta ne ba wai ita ta haife shi ba amma dai yaron gida ne saboda ai bawo mai gidanta ne don haka tana da iko a kansa kaga ba shi da gata ta wannan gefe dole ne ya ji umarninta na biyu tahta tadbiriha mace a gida shugaba ce saboda haka ita ke gudanar da al'amarin gidan ba shi da wani zaɓi na uku wal wahidun gida ɗaya haɗa ta da shi yatayassaru ika'ul amri makruhi min ghairi shu'uri ahadi suna zama gida guda idan ma lalatar yayi da ita babu mai sani saboda kowa ya sani dama yaron gidan ne idan yaron gida ya lalata da matar mai gida ba iya sani makwabta za su sun ga ana shiga ana fita dama an saba shiga da fita yaron gida ne, don haka ba mai iya sani kaga asirin su yana rufe wala ihsasa bi sharri wa zadatil musiba bayan waɗannan kafofi na sharri sai ta ƙara musiba ga annabi Yusuf alaihi salam bi an gallaqat al-abwa ba sai ta ma kulle kofofin gidan wa sara al-mahallu khaliya don haka wurin ya zama babu kowa sai su sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa huma aminan min dukhuli ahadin alaihima sun aminta babu wani wanda zai shigo gidan bi sababi tagliq al-abwa bi saboda sun kabu ta kulle kofofin gidan na biyar وقد دعته إلى نفسها da kanta ta kira annabi Yusuf alaihi salam baya ga waɗancan kafofi na sharri sannan kuma gashi ta kira shi haikalaka if'al al-amra al-makruha wa aqbil ilayya tana gayyatar annabi Yusuf alaihi salam yayi lalata da ita ka ƙara na shida da cewar huwa garibin bako ne a garin saboda haka dan ya aikata wani abu ma bai zama abin kunya gare ta ba ba ma ba a san shi ba malami ya ce wa huwa asirun tahta yadiha wa hiya sayyidatu ga ta kuma matar da gidansa ce wato uwar daki ce gare shi wa fiha min al-jamali na bakwai ita kanta matar ba mumuna bace kyakkyawa ce kuma wanda asali a tarihi da kuma ɗabi'a ta ɗan adam duk sa'ilin da mutum ya ga yana da ɗan abin hannu to yakan yi ƙoƙari ya auri mata kyakkyawa wanda zai ringa alfahari da ita da sauransu musamman ga masu mulki to sai ya zama ita tana da kyau sannan na takwas wa huwa shabun azbun annabi yusuf alaihi salam saurayi na tara bai taba jima'i a rayuwarsa ba ka dubi irin waɗannan kafa kafafe na sharri yanda suka haɗu a gidan wannan mutum ga annabi yusuf alaihi salam baya ga haka tawa'adatu in lam yaf'al ma ta'muruhu bihi bisijn ta yi masa barazana idan bai yadda ya yi lalata da ita ba sai ta sa an daure tunda matar babban mutum ce za ta sa a daure shi ko kuma a ƙarshen ta ma tana iya sababin halakarsa tana iya batar da shi ta hallaka shi babu wanda zai sani bare ma ba bako ne ba dan gari bane ba shi ma da gata tunda bawa ne yanzu ka duba irin waɗannan dama da suka haɗu ga annabi Yusuf idan kai ne sai ka ce an shiga larura la fa sabara an ma'asiyati annabi yusuf ya yi haƙuri game da sabon Allah ma'a wujudin dawa'i alqawiyya ga dalilai da dama masu ƙarfi waɗanda ke iya sanya mutum ya aikata laifi amma annabi yusuf alaihi da ya fara gaya mata ma'azallah me ma'anar ma'azallah a'udhu billahi an af'ala hadha al-fi'l al ina neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kada in aikata wannan aiki mummuna kaga na farko yana neman tsari da Allah mahaliccinsa ya annahu mimma yusbitu Allah zina tana cikin abin da ke fusatar da Allah wa yub'idu minhu zina tana cikin abubuwan da ke nisantar da bawa daga Allah subhanahu wa ta'ala wa li'annahu khiyanatu fi haqqi sayyid cin amanar mai gidana ne uban gidana allazi akrama waya wanda ya daraja ya mutunta zamana a gidan nan duk irin wahalar da na samu kaina ya yadiqu bi an uqabilahu fi ahlihi bi aqbahi muqabala wanda ya mai irin wannan karinci ya daraja ni a ce kuma sakayyar da zan masa shine in yi lalata da matarsa annabi yusuf alaihi salam ya ce wannan ba zai yi ba haza min a'zami zulmi yana daga cikin mafi girman zalunci wa zalimu la a ƙarshe azzalimi bai cin nasara a rayuwarsa kaga annabi Yusuf ya yi mata nasiha to amma nasihan nan ko ya amfane ta karanta mana aya ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به الله سبحانه وتعالى يشي ضد wannan nasiha ta Annabi Yusuf alaihi salam matan nan haƙiƙa, ta himmantu ga Annabi Yusuf alaihi salam wato lalle sai yayi lalata da to anan sai Allah madaukake ce wa hamma biha kuma annabi Yusuf ya himmantu da ita laula an ra'a burhana rabbihi in ba dan ya ga wani dalili daga Allah mahaliccinsa ba kazalika kamar yanda annabi Yusuf alaihi salam Allah ya kare shi daga aikata alfasha ya nuna masa wani dalili linasrifa anhu su'a mun yi haka ne dan mu kawar masa wato da aikata mummunan hali wal fahsha da abin da ya shafi alfasha Allah ya yi haka ne ya nuna ma annabi Yusuf alaihi salam dalili wata hujja wacce ta sa bai aikata wannan zinan ba Allah ya yi haka ne dan ya kawar da mummunan hali ga annabi Yusuf alaihi salam dan ya kawar da wato zina ga annabi Yusuf alaihi salam me yasa Allah ya nuna ma annabi Yusuf alaihi salam dalilin da ya hana shi aikata wannan zina innahu min ibadina al-mukhlasin annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayanmu waɗanda an tsarkake su an riga an tsarkake su saboda haka ba sa shiga wani halin da za su kai ga sabon Allah subhanahu wataala manzo ne na Allah ma'asumi duk da dabaraka ba ka iya sa ma'asumi ya laifi me ake nufi da alhammu shine al-muqaraba min min al-fi'li min ghairi dukhul fi ita wannan mata ta himmantu menene himmanta wato shi abin da ake kira yunkuri ta yi yunkurin lallai wato sai ta yi wannan zina da annabi yusuf alaihi salam saboda haka yunkurinta himmar da ta yi a wannan lokaci kamar yadda Allah ya bada labari asmuha alal ma'asiyatin zina ta yi himma ne akan lallai sai ta yi zina da annabi yusuf alaihi salam to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hamma biha annabi yusuf ya himmantu da ita to anan game da cewar ita wannan matar mai gidan annabi yusuf alaihi salam ta himmantu cewa lallai sai annabi yusuf ya yi sunna da ita babu wani sabani a kai duk ta tafsiri sun tabbatar da wannan duk malamai sun tabbatar ba ta da wata manufa illa zina da annabi yusuf alaihi salam duk da wa'azin da ya mata amma himmar da annabi yusuf ya yi ba to anan ne inda sabani ya zo da fahimtar malaman tafsiri wa ibaratun li hadhihi al-aya fassara da malamai suka yi ta kokari game da me Allah yake nufi da cewa ta himmantu da annabi Yusuf kuma ya himmantu da Isa ya za a fassara wannan guri nan ne aka samu sabani na fahimta wato a tsakanin malamai ta wajen tafsirin wannan aya kuma bayani yana da tsawon gaske saboda malamai suna da fahimtar su daban-daban game da abin da Allah yake nufi a nan sai illa dai fahimtar da fi inganci ita ce kawai za mu yi magana a kai fahimta biyu ne waɗanda suka fi samun karɓuwa wajen malamai game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da cewa ta himmantu da annabi Yusuf kuma annabi Yusuf ya himmantu da ita fahimta kashi biyu ne fahimta ta farko daga cikin waɗannan nau'ukan fahimta guda biyu waɗanda suka fi kamanta gaskiya game da fassarar wannan aya fahimta ta farko ita ce fahimta ingantacciya me yasa aka ce ita ce fahimta ingantacciya saboda ita ce fahimtar salafu salih ita ce fahimtar magabata na kwarai ita ce fahimtar da in kayi riko da ita ba za ka shiga kuskure ba Allah ka samu dace da gaskiya ya tabbata cewa annabi Yusuf alaihi salam ya himmantu da ita dole ka tabbatar da wannan domin idan ka ce ka himmantu da annabi Yusuf amma shi bai himmantu da ita ba abinda kai shine ka ta Allah subhanahu wata'ala laqad hammat bihi wa hamma biha haka Allah ya faɗa kuma duk iya larabcin ka baka kai baka kai Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya halicci dan adam ya tsara larabcin Allah madaukake ya ce laqad hammat bihi wa hamma biha haqiqa ta himmantu ga annabi yusuf kuma annabi yusuf ya himmantu da ita wannan ka yarda da wannan in ka yi haka to ka tsira ka tsira daga ne daga ƙaryata maganar Allah subhanahu wa domin idan ka ce annabi yusuf bai himmantu da ita ba shi ko Allah ya ce wa hamma biha kaga ka ƙaryata maganar Allah Allah ka tsare to sai na biyu idan ka ce annabi yusuf ya himmantu da ita shin himmar da ita ta ga annabi yusuf iri ɗaya ne wanda da himmar da annabi yusuf ya yi da ita idan ka daidaita sunan ma ka yi laifi saboda ita himmar ta zina ce ga annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ko amman zo ne na allah subhanahu wa amma lallai kamar yadda allah madaukaki ya faɗa ta himmantu da shi annabi yusuf ya himmantu da ita himman nan da ke tsakanin su iri guda ne a'a ba ɗaya bane me yasa saboda kafin Allah ya faɗi himmanta sai da ya kawo tauhidi laqad hammat bihi amma lokacin da Allah zai magana akan himmar Annabi Yusuf babu tauhidi amma lalle babu shakka wannan su ya himmantu ga dan uwansa ta himmantu ga Annabi Yusuf alaihi salam Annabi Yusuf ya himmantu gare ka wani irin himma ne iri guda ne la ba iri ɗaya bane himmarka ba iri ɗaya ne da annabi yusuf alaihi salam ba don haka yasa idan ka yarda ka himmantu ga annabi yusuf annabi yusuf ya himmantu da ita sannan kuma wajibi ne ka yarda himmar da kai ga annabi yusuf ba iri ɗaya ne da himmar da annabi yusuf ya yi da ita ba idan ka yi haka ka kubuta da farko dai baka kare ta Allah ba na biyu baka danganta zina ga annabin Allah ba kaga ka kubuta wannan shine tafsiri mafi inganci wanda malaman suna suke gabatarwa Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam wani babban malami yana cikin malamai na salaf ya rasu a hijira ta 224 shekararsa 1214 rabuwansa da duniya a yau Allah madaukake ya masa rahama al-Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam babban malami ne shi fara rubuta littafi akan yanda ake tsara dukiya a gwamnatin musulunci a tarihi wannan malamin sai fara rubuta littafi a akai shine kitabul amwal malamin nan yace wal qawlu ma qala mutaqaddimu hadhihi al umma idan dai kana son ka fassara wannan aya ka tsira ka kubuta domin hadari ne babba in ma ka karyata Allah Allah babban aiki in ma ka jefi annabin Allah da jina, kazafi ga annabin Allah babban aiki saboda haka fassaran ayan nan yana da yana da hadarin gaske fassaran wannan aya tana da hadarin gaske amma idan kana so ka tsira wannan malamin yace alqawlu ma qala mutaqaddimu hadhihi al-umma sai ka dubi yanda salaf suka fassara wannan aya sai ka fassara وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء عليهم السلام من غير علم idan kana magana tsoron Allah ne magabatanmu sun fi mu tsoron Allah saboda haka magabatanmu wato ana nufin al'ummar manzo na farko abin da ya kama ga sahabbai zuwa ga tabi'ai ba ka haɗa imaninka da nasu sun fi mu tsoron Allah sun fi mu gudun su jefi annabin Allah da ƙarya don haka yasa ɗaukan fassararsu matukar wannan fassara ta dace da wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta samu karbuwa a wurin sahabbai da tabi'ai da irin wannan fahimta in kayi riko da ita sai ka tsira to wannan ita ce fassarar da akasarin salaf suke dauka kamar yadda muka faɗa misali inda zaka duba تفسير ابن عطية تفسير الإمام القرطبي تفسير الإمام ابن جزي تفسير ابن كثير تفسير عبد الله بن أحمد النصفي تفسير الإمام الآلوسي تفسير الإمام البيضاوي الإمام الشوكاني waɗannan malamai duk abin da suka zaɓa kenan kuma gaskiya ne domin shi ne kaɗai tafarkin da in ka bi na fassara wannan ayan ba za ka samu laifi a wajen Allah ba idan ka annabi Yusuf ka ce ka karyata aya ai annabi Yusuf bai himmantu da ita ba ka kare ka Allah in ka ce annabi Yusuf ya himmantu da ita irin himmar da ta yi gare ka yi wa annabi Yusuf kaje saboda haka dole ka tsaya ka fassara na sarrafa salih Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya an samu waɗanda ke ɗauko labarai wai don su yi ƙoƙarin fassara wannan aya sai su ciro labarai daga littafin ahlul kitabi akwai malaman tafsiri da yawa da suka dinga ciro kistoci daga al-isra'iliyat saboda su fassara wannan aya wanda in ka dubi tafsirin Ibn jarir al tabari zaka ga labarai da dama wanda an ciro su ne asali daga bible kokarin a fassara bi Allah ke nufi da wannan guri saboda haka yawan labarai da aka dinga cirowa yasa har aka danganta ma annabi Yusuf abin da bai dace ba misali akwai wanda ke kokarin ya fassara wannan aya wa laqad hammat bihi haqiqa ta himmantu ga annabi yusuf wa hamma biha kuma annabi yusuf ya himmantu da ita sai suka ce innahu hamma bihi fi'l al-khati'a ai annabi yusuf har ma dai ya tsuguna ya kunce wandonsa wa haimana wannan fassara daga littafin ahalin kitabi aka ciro shi yanzu a danganta irin wannan maganar banza ga manzo na Allah kuma a sanya a cikin littafin tafsir wanda in ka duba ahkamul qur'an na al-imam al-jassas kai al-kashaf na al-imam al-zamakhshari yana mujallal bi shafi na 400 duk zaka ga istoshi da aka cicciro su wanda in ka bude bible zaka gani bai kamata a danganta wannan ga annabin Allah subhanahu wa ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallal na goma shafi na 297 ibnu taymiya yake abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan walaqad hammat bihi wa hamma biha hakika matar ne gidan annabi Yusuf ta himmantu gare shi kuma shi ma ya himmantu gare ta laula an ra'a burhana rabbihi in ba dan ya ga wata hujja ta Allah mahaliccinsa ba sai malamin ya ce alhammu ismu jinsin tahtahu nau'ai. ya kamata ka sani idan aka ce an himmantu to da larabci himmantuwa iri biyu ne ba ɗaya bane himmantuwa iri biyu ne ba ɗaya bane ya kamata ka san da wannan idan baka san cewa himma iri biyu ce ba to zaka fassara da cewa irin himmar wannan matan shi ne wanda annabi yusuf shi ma yake da shi wato himmar ta zina ce shi ma annabi yusuf ya zama himmarsa irin nata wanda Allah ya riga ya kare shi kafin ya karasa aya innahu min ibadina al-mukhlasin kai ka sani da jin karshen ayar annabi yusuf alaihi salam Allah ya masa kariya Allah ya tsare shi ba zai aikata alfasha ba amma idan ka gane cewa himma iri biyu ce to zaka gane ashe Allah subhanahu wata'ala ya faɗi maganar a yanda muke fahimtar ta haka manufar ayar take wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal ya tabbatar da cewa himma ba iri guda ba ce himma iri biyu ce me ya dalili sai mu koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin ya zo cikin littafai ingantattu da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda shi mutum idza hamma bi sayyi'atin a lokacin da yayi himmar zai aikata wani aiki lam tuktab alaihi ba za a rubuta masa laifi ba wa idza taraka halillahi idan ya bar wannan himmat da yayi domin Allah in ji manzon Allah kutibat lahu hasana sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta mar ya yayi himma zai saba ma Allah amma sai ya tuna tsoron girman Allah sai ya fata sai a rubuta maka lada wa in amilaha idan ko ya aikata wannan laifin fa kutibat lahu sayyi'atun wahida sai a rubuta masa sayyi'atan wahida laifi ɗaya ba za a rubuta mata laifin da yawa ba wannan ya nuna maka cewa dan an ce annabi yusuf alaihi salam ya yi himma bai zama na kafa gare shi ba ga abin da manzon Allah ya faɗa innal abda idza hamma bi sayyi'a lan tuktab alayhi ba za a rubuta masa laifi ba dan kai himmar zaka aikata wani laifi wa idza taraka halillah idan mutum ya bar wannan himmar don girman Allah don tsoron Allah to yayi abin yabo sai a rubuta masa lada shine ibnu taymiya ya ce wa in tarakaha min ghairi an yatrukaha lillahi akwai mutumin da zai yi zai yi himmar aikata wani laifi amma bai barin wannan himma tashi dan tsoron Allah yana barin himman ne dan ya ga uwar bashi bashi irin wannan baki da lada mutum ne yana yana da himmar zai aikata wani laifi amma yayi yayi sai ya kasa aikatawa sai ya bari ai kaga bai da lada ya bari ne ba don tsoron Allah ba ana magana a kan mutumin ne ya yi himmar zai saba ma Allah amma sai ya tuna tsoron Allah ya tuna girman Allah ya tuna haduwarsa da Allah sai ya fasa me yasa ya fasa tsoron Allah saboda haka sai a rubuta mai lada wala tuktabu alaihi sayyi'a kun ba za a rubuta mai laifi ba malamin yace wa yusuf hamma hamman tarakahu lillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi yusuf ya himmantu gare ka amma me ya faru da shi sai ya yi watsi da himma me yasa saboda tsoron Allah ولذلك Allahu الله عنه السوء fahsha saboda abinda ya aikata a irin wannan gaba mai ban tsoro a irin wannan yanayi wanda annabi Yusuf ya kai makura ta inda zai iya aikata wannan laifi amma saboda girman Allah sai ya bari kaga wannan ya gwada maka karfin imanin manzannin Allah saboda ikhlasin annabi yusuf alaihi salam ka lura a ce masa yaro ne saurayi kuma bai taba lalata da mace ba a rayuwarsa sai ga wannan mata baya ga kyakkyawa ce ga irin yanayin da aka samu ya zamanto annabi yusuf alaihi salam duk da haka yayi watsi da ita wannan yana gwada cewar annabi yusuf alaihi salam yayi abin ayaba وذلك انما يكون اذا قام المقتدي للذنب وهو الهم وعرفه الاخلاص yaya ake yabon mutum yaya ake yabon mutum ana yabon mutum ne saboda ya iya fin karfin zuciyarsa misali mutane biyu ne wannan gaba ɗaya dama bai da sha'awar bai da sha'awar jima'i kwata kwata bai da ita wannan kuwa lafiyar sa galau sai ga sun samu kansu a yanayi irin wannan da ake bada labari na annabi Yusuf alaihi salam wannan da ke da halitta ɗabi'a lafiyayya ta sha'awa ya iya daurewa bai yi zina ba na sa sakalau amma bai yi zinan ba wannan ku dama can ba shi ma da sha'awar suka samu kansu a iri guda shin in ka zo ba da kyauta wa zaka ba ma shi wancan dama bai da sha'awar bai da ma sha'awar akwai abin yabo da yayi a gurin ya yi wani abin yabo ba saboda dama can bai da sha'awar waye ake yaba ma shine mutumin da yake da damar ya saba ma Allah amma ya iya fin karfin zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa saboda tsoron Allah to shi ne abin yabo saboda haka yasa Allah ya yake innahu min ibadina al-mukhlasi waɗanda mun tsarkake zukatansu shedan bai iya rinjayar su fa yusuf alaihi salam lam yasdur minhu illa hasanatan yusabu alaiha saboda haka idan ana maganar himmanta na sabon Allah ne himmar annabi yusuf ta ba shi lada saboda hadisin manzon Allah ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya himma akan aikata laifi ya fasa ana rubuta masa lada kuma karka ɗauka ko annabawa ba su samu haka la bisga ta shedan tana iya samun hatta annabin Allah wanda Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa imma yanzaganna min ash-shaytan suratul a'raf ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم حتى كيشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إذا ما أتى موتا في الزادة الشيطان هذا نيكا يا كي محمد magana أنا أنا ta ana yin ta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka samu wata fiska gare ka daga cikin ka dubi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yanda ya dinga gwagwar maya da iblis har sallah annabi yana yi iblis ya zo sa sai da ta kai ga wata rana sahabbai suna gani manzo Allah ya yunkura ya mika hannu zai danko wuyan iblis kaga ya gwada cewa iblis bai kyale shi ba wai dan shi annabin Allah ne bai bar shi ba saboda haka babu mutumin da ke da alwashin ya tsira sai wanda Allah ya taimaka ya tsira kamar yadda Allah ya faɗa mana game da annabi Yusuf alaihi salam innahu min ibadina al-mukhlasin akwai bayan Allah waɗanda Allah ya riga ya tsarkake rayuwarsu su ne manzannin Allah tun suna da rai an riga an sani manzo na Allah zaɓaɓɓe ne don haka bai halaka don haka bai halaka amma babu mutumin da shaitan zai kyale shi sai idan ya ga numfashi ya fita daga cikinka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ma aka samu fisga ta shedan gare ka fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne Allah masanin halin da ƴan adam suke ciki ne me Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا lallai su waɗanda suka kiyaye Allah kaga an haɗa ‘yan adam gaba ɗayansu innal ladina taqaw annabawa sun shiga annabawa sun shiga ladina taqaw ida massahum ta'ifun min ash idan aka samu wani mai gewayawa daga shekwan ya ɗan taɓa su ya nemi ya taɓa su Ta tazakkaru to nan da nake su sai su tuna Allah subhanahu ta'ala, su kira Allah su nemi tsarin Allah suna neman tsarin Allah fa idza hum mubsirun sai gashi suna gani wato ya gwada cewar kafin su kira sunan Allah ɗan ya fara bin hanyoyi wanda zai iya samun nasara a kansu amma da zarar sun ce ma'azallah sai Allah ya kawar da yanar sai Allah ya kawar da duk wata shubha da shaitan ke kawo shikenan sai gashi na suna gani to abin da ta shirya na makirci ga annabi Yusuf alaihi salam dabara iri iri shaitan ya yayi amfani da wannan dama annabi Yusuf alaihi salam ya samu wannan fitka kamar yadda ayar alqur'ani ta nuna amma Allah sai ya tsare shi cewa ma'azallah kaga kalmar farko ina neman tsarin Allah subhanahu wataala shikenan sai samu kariya daga Allah madaukaki shine malamin ya cewa amma duk labarin da kaji an ce Annabi Yusuf alaihi salam Allah sarawi lahu ya warware wandonsa ya kunce wando wajen lasa majalisar rajul min mar'a har ma ya tsuguna akan matan wa annahu ra'a surata yaqub shikenan sai ya ga surar babansa wai ya riga ya tsuguna a kanta sannan sai ya ga hoton baban shi annabi yaqub alaihi salam yana cizon yatsa Baban sa annabi yaqub yana kasar can kasar filistin sai ya gan shi ya sa yatsa a bakinsa sai annabi su, ya ce lalle wannan aikin ba kyau to idan aka samu wannan babu banda gudun yahudawa saboda haka ba wanda zai iya fassara maka abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa domin abinda Allah yake lauda an ra'a burhana rabbihi in ba domin annabi Yusuf ya ga hujja ta Allah mai iko da shi ba in ba domin annabi Yusuf alaihi salam ya ga wannan dalilin ba wato da ya kai ga aikata lalata da ita wani dalili na annabi Yusuf alaihi salam ya gani ne suka ce ai ya ga hoton babansa ne ya ga surar babansa yana cizon yasa wa amsalu zalika ibnu taymiya yace duk irin wannan magana fa kulluhu mimma lam yukhbir Allah bihi babu inda Allah subhanahu wataala ya taba faɗin haka babu inda manzon Allah ya fassara wannan aya da haka wa ma lam yakun kazalika idan ko za a bamu tarihin Annabi Yusuf alaihi salam har a ce ba a samu bayani a alqur'ani ba ba a samu bayani daga manzon Allah ba to hanya ɗaya ce fa inna ma huwa ma'khuzun anil yahud sai ka sani da zaran kaga wata aya ta alqur'ani sai ka nemi ayar da ta fassara babu hadisin da ya fassara babu sai kaga malamai sun yi ta kawo kissa to ina za a samu kissa gudun yahudawa malaman tafsiri sai su ɗebo kissoshi daga littafan at-taura sai su ringa jibgawa a cikin alqur'ani qurani hum min a'zamin nasi kazban ala al-anbiya wanda kowa ya sani babu wanda ya fi kirkiro ƙarya ga annabawan Allah fiye da Yahudawa babu masu batanci kada hanfihim su kirkiro ƙarya su yi batanci ga annabin Allah fiye da Yahudawa wa kullu ma naqalahu min almuslimin fa anhum naqal duk wani abin da kaga duk wani wanda kaga ya dauko labari irin wannan game da tarihin Annabi Yusuf alaihi salam ka ganshi a cikin tafsiri daga wurin Yahudawa ne lam yanqul min zalika ahadun anin annabiyina sallallahu alaihi wasallam harfan wahida babu wani harafi guda da aka same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ana magana game da hujjar da annabi Yusuf alaihi salam ya gani laula arra'a burhan laula arra'a burhanan min in ba dan annabi Yusuf alaihi salam laula arra'a burhan rabbih ba dan ya ga wata hujja daga wajen Allah mai iko da shi ba Allah mahaliccinsa ba wace hujjar nan me wannan hujja da annabi yusuf alaihi salam ya gani menene wannan hujja da ya gani to anan akwai malamai da suka yi ta kawo bayanai da yawa har ma da wasu waɗanda ke ganin akwai wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda su ne Allah ya nuna su ga annabi yusuf alaihi salam wai Allah ya ɗaya waɗannan ayoyi sai ya nuna su ga annabi yusuf annabi yusuf da ya ga ayoyin shine sai ya fasa da farko akwai suratul infitar الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون به كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يصلونها يوم الدين waɗannan ayoyi kashi na farko waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna suka annabi Yusuf alaihi salam kenan akwai masu wannan fahimta don haka in ka buɗe littafin tafsiri zaka gani wato lokacin da ita wannan mata take ta kokarin sai annabi Yusuf ya yi lalata da ita sai gashi sai Allah ya nuna mara zo. wasu ayoyi kashi uku kashi na farko kalla bal tukadzibuna bid annabi Yusuf yana karanta kuna karyata ranar hisabi wa inna alaikum lahafizin sannan a kanku akwai masu tsaron ayyukan kun manta kiraman katibina mala'ikun nan masu daraja masu rubuta duk abin da kuke ya alamuna ma taf'alun suna sanin duk abin da kuke aikatawa innal abrara lafi na'im na kirki suna da ni'ima a kiyama wa innal fujara lafi jahim na banza kuma suna da wuta a ranar a ranar kiyama yaslaunaha yawmaddin a ranar hisabi za su shiga na kirki ya samu gidan ni'ima na banza ya samu azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan waɗannan ayoyin aka nuna su ga annabi Yusuf sai ji tsoro kaga amar wa'azi kenan wato ra'a ra'a burhana min rabbih ra'a burhana min rabbih kaga hujja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ra'a burhana rabbih sannan kashi na biyu shine ayoyin da wato ayar da ta zo a suratu Yunus aya ta 61 وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كشف نبينا آيوين الله مدعوك جنونا سكا النبي يوسف عليه السلام wato shi ne aya ta ɗaya ta suratu Yunusa. Allah madaukaki yana cewa wa ma kunu fi sha'anin baka kasancewa cikin wani sha'ani wa ma taslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amali babu wani abin da maza ku aikata illa kunna alaikum shuhudan face muna shaida akan ku duk abin da kuke yi muna gani fi dunati wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu abin da ya nisanci Allah babu abin da ya zama yana nisa da Allah yana nesa da Allah ko da a ce wannan abin ya kai nauyin kwayan zarra a sama ko a ƙasa wala asgara min zalika ko da kankantar sama tafi ta kwayar zarra wala akbara ko ta fi girman sa illa fi kitabin mubin face tun na Allah ya rubuta cikin wani littafi mabayyani wato shi da littafin lauhin mahfuz wato duk komi Allah ya rubuta kuma duk abin da kake Allah yana gani hakikatan wannan aya tana bada tsoro duk abin da zaka aikata a goye, ka tuna in kana karanta wannan aya tana yiwa ya zama wa'azi gare ka ba abin da zaka yi ka buya ga Allah duk inda ka shiga Allah yana ganin ka ba abin da zaka yi ka buya ga Allah Allah subhanahu wata'ala wato ya gaya ma ya saukar da wannan aya aka nuna ta ga Annabi Yusuf alaihi salam sai kuma ayoyi kashi eh, na uku suratul ra'ad aya ta 33 zuwa gaba wurin da Allah subhanahu wataala yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار عقبها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار kashi na uku wato ayoyin da Allah ya nuna su ga Annabi Yusuf alaihi salam aya ta 33 zuwa inda muka tsaya sai gashi a gaba Annabi Yusuf yana kan afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shi Allah subhanahu wataala shi ne wanda ke tsaye akan kowane rai yana ganin duk abin da kowa ke aikatawa Allah yana ganin duk abin da kai ka iya koya gare shi وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول akwai abin da za ku gaya ma Allah wanda Allah bai san shi ba a duniya babu abin da za ka faɗa wanda Allah bai sani ba babu inda za ka shiga wanda Allah bai sani ba bal na lillazina kafaru makruhum kafiri ne kaɗai yake ganin wato can makirci kafiri ne zai kulla makirci kuma yana sha'awar wannan makirci da ya kulla amma mutum idan yana da imani duk makircin da zai yi yana sanin akwai Allah yana ganin sa kaga wannan abin tsoro ne gare ka a ce yau kana lalata da matar wani kaga kirci idan har mutum ya ci gaba da wannan aiki hali ne irin na kafire ba na masu imani ba baka tunanin akwai Allah yana ganin ka saddu an sabil wa man yudlil Allah ma lahu min hal amma idan Allah ya batar da mutum babu mai iya shirye da shi Allah ka tsare lahum azabun fil hayati dunya sai fa duk wanda rayuwarsa ta zama tsara makirci to a rayuwar duniya ma sai ya ga azaba wal azabul akhirati ashaqqu azabar da za ta same shi a lahira kuma ta hukuntatawa akan wanda ya taras a duniya wa ma lahum min allahi min waqi babu wani mai kariya wanda za su samu gare su daga Allah subhanahu wa sai Allah ya kawo masal jannatu lati uidan muttaqun misalin aljanna da aka yi wa alkawari ga masu kiyaye haram wannan kaga yana iya zama wa'azi ga mai tsoron Allah an faɗa maka ka kiyaye kullum makirci sannan kuma ana gaya maka ga aljannar da Allah ya alkawari wasu za su samu su ne waɗanda suka iya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala تجري من تحتها الأنهار أكلها wa وظلها tilka uqbal ladina taqaw kaga akibar wato ƙarshe kenan na waɗanda suka kiyaye dokokin Allah waɗanda suka ji tsoron Allah aljanna ce makomarsu wa uqbal kafirina nar amma ƙarshen makoma ta kafirai ba wuta ce to waɗannan ayoyi kashe uku akwai masu wannan fahimta daga cikin malamai saboda ƙoƙarin fassara abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan cewar annabi yusuf alaihi salam ya himmantu gare ka in ba dan ya ga wata hujja ba wace ce hujjar sai suka ce waɗannan ayoyin ne daga aya ta suratul infitar ayoyin suratul infitar ayoyin aya ta suratul yunus da kuma ayoyin da suka zo a suratul ra'd illa dai tambaya guda za a musu tun da kun ce annabi yusuf alaihi salam Allah ya nuna ayoyin nan ga annabi yusuf su suka hana shi ya aikata lalata da matar mai gidansa to sai a yi tambayar da za ka zai wuya a bada amsar shin alqur'ani Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad ne ko ga annabi Yusuf alaihi salam ka ga qur'ani babu shi zamanin annabi Yusuf ko in ka ce yana nan to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane wanda aka fara shi alqur'ani waɗannan ayoyi an saukar da su ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi Yusuf alaihi salam ba saboda haka wace hujja ce annabi Yusuf ya gani babu shakka annabi yusuf alaihi salam ya ga wata hujja tabbas tunda Allah ya faɗa ya faɗa a cikin wannan labari kuma Allah subhanahu wataala duk abin da ya faɗa gaskiya ne Zauna an ra'a burhana rabbih menene burhana rabbih din nan man yufaffiru zalika sai malaman salaf suka ce akwai hadisin annawas bin sam'an manzon Allah ya fasara sallallahu alaihi wasallam hadisin annawas bin sam'an ya zo da bayani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ga sahabbai ya ce musu daraballahu masalan Allah ya buga wani misali ga mutane siratan mustaqiman ga wata hanya nan madaidaiciya hanya ce mai miƙe wa ala jambata sirat surun fihi abwabun mufattaha a gefen wannan hanya biyu dama da hanyar da hagu da hanyar wato akwai akwai ganuwa akwai katanga ta nan gefen dama ta hagu akwai katanga ake hanya ce take ni ta wannan hanyar babbana in ka bi ta wannan hanya za ta kai ka aljanna amma hanyar damanta akwai katanga hagunta akwai katanga akwai wato ganuwa sannan akwai wato kofofi. a wannan katanga ta dama din akwai kofofi a katanga ta hagu sannan akwai labule an sake ma kowace kofa wa alal abwabi suturun murkhatun manzon Allah ya ce akan waɗannan kofofi akwai wato labule da aka sanya an sake saboda ka kai da kake tafiya akan wannan hanya mai kakkiya in kai ta tafiya za ka isa aljanna in ka bi ta za ta kai ka aljanna yana ba da misali ne akan as-siratul mustaqim abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wannan hanya ita ce in ka rike ta za ta kai ka aljanna wanda muke ta kokarin Allah ya dora mu a kanta wa ala babu sirati da'i lokacin da ka taho za ka hau wannan hanyar da za ta kai ka aljanna akwai wani mai kira wanda dama shi yake kiran jama'a har dai su zo su bi wannan hanya din abin da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkhulu sirata jami'an dukkan ku ku zo ku bi wannan hanya wala ta ta'awwaju kuma idan kun shiga hanyar kar ku yadda ku yi dama kar ku yadda ku yi hagu ku yi ta miƙewa san bai har ku je ƙarshe ƙarshen nan aljanna ne shi wannan yana ta kira jama'a suna zuwa suna shiga hanya ana tafiya ya yad'u min fawqi sirat a saman wannan hanyar kuma sai aka samu wani yana kira fa idza arada fatha babin min tilkal abwab idan mutum yana tafiya sai ga kofa ta damansa ko ta hagu sai dan juya bari ya bude ya leka sai wannan da ke saman hanyar ya ce maka wai haka la taftah karka ya daka bude wannan kofa fa innaka in taftahu talidu idan ka bude kofar nan zaka shiga shi wannan yana samar wannan hanya yana kira in zaka bude wata kofa ta dama ko hagu zai haraka sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama wannan bayani sai ce to bari fassara muku fasirat wannan hanyar da na gaya muku ita ce al-islam in dai kana neman aljanna to dole sai ka biyo ta sai ka shiga wannan hanya zaka tafi har ka kai ka gidan aljanna Allah ka samu iya bi hududullah wannan ganuwa da ke dama da hagu su ne dokokin da Allah ya sa a rayuwarka yi sallah yi azumi yi kaza bar zina bar sata bar kaza su ne kofofi ne a buɗe, aka sanya labule shi ne jarabawa ɗan adam idan ya iya wucewa kan bai zai shiga aljanna idan ko ya yadda ya buɗe wata kofa daga cikin kofofin nan ya daga labule bari dai in hanga saboda ina da karfin imani to ka shiga uku kana buɗe labulen zaka kusa wasu hududullah wal abwabul mufattaha maharimullah waɗannan kofofi da aka bubbuɗe su ne abubuwan da Allah ya haramta sai manzon Allah ya ce wa tilka da'i ala ra'asi sirat shi wancan da ke kiran mutane su zo su shiga wannan hanyar al kitabullahi Al-Ƙur'ani ke kiran mutane ku zo ku kama hanya da za ta kai ku aljanna wa da'imin fawqi sirat to lokacin da kake tafiya akan wannan hanya idan kai yunkurin zaka buɗe wata kofa akwai wani mai kira a sama wanda ke hana ka sai manzon Allah ya ce wa'izullahi fi qalbi kulli muslim mai wa'azi ne na Allah wanda Allah ya sanya a zuciyar kowane musulmi kowane musulmi a zuciyarsa akwai mai wa'azi duk sa'ilin da ka zaka aikata laifi wannan mai wa'azin zai ce la karkai in kai kaza da kaza da kaza za su faru wanda hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sahihul jami'i sabir hadisi na bakwai saboda haka menene wanda annabi yusuf alaihi salam ya gani shine wannan burhan al-burhan hujja da Allah ya sa a zuciyar kowane musulmi idan barawo ya ce ma wallahi ban sani bane ƙarya yake idan mazinaci ya ce bai sani bane ƙarya yake akwai ne wa'azi a zuciyar kowane musulmi duk abin da zaka aikata sai ya ce karkai fa matukar wannan abin laifi ne sannan akwai shedani kuma akwai wakilin shedani a zuciyarka shi kuma cewa yake kai mana kar dadi ya wuce ka haka nan wancan mala'ika mai wa'azi daga Allah yana hana ka wannan kuma wakilin shaidan yana sa kai wanda ya rinjaya shi musulmi zai karkata gare shi Allah ka rinjaya da rayuwar mu ga ayyuka na alkhair ibn taymiya ya ce to in ka dawo ga kissar annabi yusuf alaihi salam ittafaqa nasu mutane sun yi ittifaki idan aka ce mutane ana nufin hatta kafirai har yahudawan ma sun yi ittifaki annahu lam taqa minhu al-fahisha babu shakka annabi yusuf alaihi salam bai yi zina ba kowa ya yadda annabi yusuf bai yi zina ba walakin ba'd an-nas <clears throat> yadhkuru annahu waqa'a minhu ba'd muqaddamatiha amma abinda kawai ake samu shine wasu kan ce ai annabi yusuf ya yi yunkurin aikata wanta wajen kunce wando da sauransu وقعد منها مقعد الكائن ونحو هذا وما ينقل له في ذلك ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم duk labarin da kaji in dai na batanci ne ga Annabi Yusuf ba daga manzon Allah bane wala mustanad lahum fihi ba su da hujja ba su da madogaro na ɗauko labari irin wannan illa naqlu an ba'd ahli alkitab fa ce dauko labari daga wurin wasu malaman ahli alkitab wa qad urfa kalamul yahud fil anbiya wa abbuhum minhum آه، وغبهم منهم كما قالوا في سليمان ما قالوا وفي داود عليهم السلام بعد ان كانوا بتاريخ النبي سليمان كانوا بتاريخ النبي النبي داود سنا دنجن كاسو الفاشا باب دائي بين الابار ان فتا قبل ودن الله سبحانه وتعالى فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لا لم نعلم صدقهم فيه لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه ko da a ce ma babu wata hujja da ta tabbatar da cewa ahlul kitabi suna yi ma annabawa ƙarya ba daidai bane mu ɗauko maganar su ba dai kuma mun riga mun sani yahudawa masu ƙarya ne ga annabawan kuma Allah ya tabbatar mana littafin su sun riga sun lalata sun caccanza ba a ce babu gaskiya a ciki ba manzon Allah ya hana mu gaskanta maganganun su da kuma aiki da والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاعتصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره إذن أرككت دا الله يما النبي يوسف عليه السلام كارير دا الله يبا النبي يوسف عليه السلام bayani da Allah ya yi a kan annabi Yusuf alaihi salam a kan cewa annabi Yusuf ya samu tsoron ya samu kiyaye dokokin Allah ya samu haƙuri ya tsira bai aikata wannan zina ba babu wani annabin da ya samu ma labari wato irin yadda annabi Yusuf alaihi salam ya samu inda zaka dubi labaran annabawa zaka samu irin yabo da Allah ya ma annabi Yusuf alaihi salam wato ya taho da tsarin da wasu annabawan ba samu ba misali akwai manzanni da yawa manya waɗanda Allah ya ba da labarin sun tuba ga Allah amma gaba ɗaya a cikin alkur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah wallahu lam yadhkur anhu tauba fi hadha wa istighfaran hmm. ba ka iya taɓa samun inda annabi Yusuf ya ce Allah ka gafarta min don wancan laifi da ne saboda annabi Yusuf bai ma saba ma Allah ba bai ma saba ma Allah din ba hmm. har ma akan ba da labarin wasu annabawa sun yi laifi sun nemi gafaran Allah irin su annabi Nuhu irin su annabi Eh, nuhu alaihi salam irin su annabi adam alaihi salam annabawa da yawa manya amma annabi yusuf alaihi salam Allah bai ce ya nemi tuba ya nemi gafaran Allah akan wani laifi da ya aikata shi ba babu tsawon tarihinsa ka duba jarabawar da Allah subhanahu wata'ala ya masa maimakon haka ma sai Allah ya yabo gare shi innahu man yattaqi wa yasbir wa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wanda yana yana kama da cewar Allah subhanahu wata'ala wa liman khafa maqami maqam rabbih wa liman khafa maqam rabbih jannatan duk wanda ya kiyaye tsayuwarsa gaban Allah ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah ya bar aikata laifi zai samu gidajen aljanna guda biyu ashe sha'awa ta shiga zuciyarka ka iya cire ta da ƙarfi saboda tsoron Allah ka yi abin yabo wanda a dalilinsa Allah zai baka gidaje biyu na aljanna liman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron zai tsaya gaban Allah a ranar kiyama ya daina aikata laifi saboda tunanin tsayuwarsa a gaban Allah to yana da alkawarin Allah zai ba shi gidajen aljanna guda biyu kuma a suratul nazi'ati Allah ya mana misali yanda rayuwa za ta zama nan gaba yana cewa fa amma man taga fa amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya al ma'wa wa amma man khafa maqam مقام wa ونهى nafsa عن hawa فإن الجنة هي المأوى فأما من طغى وند يكيتر دوكر الله دغنغن saboda akwai mai wa'azi a zuciyarka lokacin da zaka yi zina sai ta ذاك da kai zaka yi ta samun wasi a zuciyarka ba wasuwasi bane mai wa'azi ne na Allah a matsayinka na musulmi zai rika cewa wane ka bari ba akwai ma ba ka tsoro kaza kaza wannan duk wa'azi ake ma don ka ji tsoro kar ka auka da zina to idan mutum ya ƙetare wannan tunani na wa'azi lokacin za ka yi fata zuciyarka ta gaya ma babu kyau lokacin da za ka aikata wani laifi zuciyarka ta hana ka sai ka tsallaka shi ne, faga wa amma man faga wa asarar hayatar duniya, fa amma man faga wa asarar hayatar duniya, wanda ya ƙetare dokar Allah ya fifita rayuwar duniya domin shi ke sa a ketare dokar Allah subhanahu wata'ala saboda yana so ya ji daɗi nan da nan a duniya me Allah madaukake ke faɗa fa innal jahima hiya mawa makoma sauta ce domin Allah madaukaki ya riga ya kaɗe hanzari na ɗan adam duk inda dan <clears throat> adam zai iya samu hujja ya kare kansa Allah ya toshe zaka iya cewa ai ban tuna bane lokacin sai Allah ya ajiye mai wa'azi a zuciyarka ba ma mai wa'azi na unguwarku ko garinku ba akwai mai wa'azi a zuciyarka an aji saboda ka kafin ka aikata laifin mai wa'azin sai ya hana ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa'izullah wa'izullah fi qalbi kulli muslim akwai mai wa'azin Allah a zuciyar kowane musulmi wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron zai tsaya gaban Allah mahaliccinsa wala hannafsa anil hawa ya hana ranka bin son zuciya abinda zuciyarka take so kawai saboda sha'awa ta ɗebe ka duk da cewa ka san abin ba kyau ka je ka aikata fa innal kai kai kokari ka hana kanka fa innal jannata hiya ma'awa wanda ya iya jin tsoron tsayuwarsa gaban Allah ya hana ransa jin son zuciya to aljanna ita ce makomarsa Allah ka ba mu wannan siffa malamai sun yi maganganu akan wannan aya da yawa kamar da muka ce waɗannan maganganu wato sun dace ne da ainihin fassarar salafu salih akan cewa lallai himma ta samu ga annabi yusuf alaihi salam amma ba irin wacce matar mai gidansa take da shi ba al'imam al-bagawi a littafin tafsirin sa ma'alimu tanzil a mujallar na hudu shafi na 229 game da ita wannan aya yace alhammu hammani himma iri biyu ce hammun sabitun akwai himmar da ta tabbata a zuciya ba abin da ke kau da ita wa huwa idza kana ma'ahu azmun wa aqdun wa riba himmar da ta zama tana tare da an yi azama an yi yunkuri an riga an kudurta an riga an yarda da abin da za a aikata saboda haka ko da an yi wa'azi ba za a daina ba sai an yi kaga annabi Yusuf ya mata wa'azi ya ce mata wannan abin ba shi da kyau kaza kaza amma ba ta fara ba saboda haka wannan himma ta wuce a kira ta himma ta kai azama wato ta riga ta yi yunkuri ba a cewa tana tana himma a lokacin wato a matsayin tunani kawai wanda ya shigo marai ba shi kadai bane ta riga ta yi azama shi yasa malamin ya ce mislu eh, hammi imra'atul aziz kamar dai himma ta matar wannan babban mutumin wato mai gidan annabi yusuf alaihi salam wal abdu ma'khuzun bihi wannan himma ita ce ake kama ka da laifin ta kiyama wannan himma ita ce ake kama mutum da laifin ta a kiyama inda zaka tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gane babu shakka himma iri biyu idan aka ce an kama mutum saboda tunanin zuciyarsa to ba tunanin kawai bane tunanin ya yi ƙarfi ya kai ga azama ya kai ga wato an yarda da abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai mutumin da zai samu aljanna saboda wato yayi aikin kware wani kuma ya samu aljanna ne saboda fatan yayi aikin kware irin na wancan wanda duk ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi baka da kuɗi baka yi gine-ginen wuraren ibada ba amma kuma kana talaka ka samu lada irin na wanda ya gina masallaci mazu Allah ya ta wajen tunaninku idan ka yarda da abin da wancan yi, kana burin ka yi irinsa ka yi azama da Allah zai baka kuɗi a yau za ka yi irinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka lada irin na shi. wanda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci a tsakanin hammun sabitun da kuma al-khatira himma da ta riga ta tabbata a zuciya ita ce himma da ko an yi wa'azi mutum ba zai bari ba yana jin wa'azi da na ba kyau amma bai daina ba sannan yake ma ai ina da niyyar zan bari ba ba shi da niyya saboda asali abin da yake zuciyarsa ya riga ya yi ƙarfi ya tabbata a zuciya, shi ne abin da ke zuciyar matan da gidan annabi yusuf alaihi salam wa hammun arigun himma ta biyu ita ce himma da take bidirowa. ba tana bijiro ma dan adam kowane mutum kowane mutum a matsayinka misali na dan adam idan yunwa ka kai yunwa sai ka ga abinci zaka yi sha'awar sa ko a'a zaka yi sha'awa illa dai ba za ka dauka ba domin me ba za ka bane amma tun da kai mutum ne kana da halittar jin yunwa sai ga abinci zaka yi sha'awar za zaka yi sha'awar ka ci wannan abincin amma ba za ka dauka ba abinda zai hana ka ka dauki abincin shine imani amma sha'awa wannan ba ka iya hana mutum to shigowar sha'awa zuciya wannan baka hana mutum baka hana wato mutum ya aikata abin da ya faru ga annabi yusuf alaihi salam shi ake kira hadithun nafsi min gairi ikhtiyari zuciya za ta faka maka abu ba tare da kai ne ka zaba ba kana zaune sai ga mace tsirara a gaban ka. kai ko namiji ne a tsari na halittar maza in mutum ya ga tsiraici zai yi sha'awa ko ba zai yi ba amma ko baka kusance ta ba sai ka kau da kai saboda tsoron Allah wannan shine abin da ya faru da annabi yusuf alaihi salam wanda manzon Allah ya bada misali da hadisai da dama kamar misali akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake cewa yaqulu Allah idza arada abdi an ya'mala sayyi'a Allah yana cewa idan bawa na yayi yayi nufin zai aikata wani laifi yana gaya wa mala'iku fala taktubuha alaihi kada ku rubuta masa laifi hatta ya ha sai ya aikata fa in ha idan ya aikata faktubuha bi ha sai ku rubuta laifi daya in ɗaya ne yayi in biyu ne biyu wa in ka wa in tarakaha min ajli idan ko ya bar aikata wannan laifi saboda tunanin girma na saboda tunanin haduwa da ni faktubu laha lahu hasana tunda ya bar wannan wato wato yunkurin nasa sai ku rubuta masa lada saboda ya bari domin ni ne wa idza arada an ya'mal hasanatan idan mutum yayi nufin zai aikata wani abu mai kyau fa lam ya'malha idan bai aikata ba amma dai ya taba yin nufi zai yi wani abu mai kyau ka taba yin nufi zaka yi sadaka baka samu damar yi ba Allah zai ce wa mala'iku faktubu halahu hasana ku rubuta mai lada tunda da ya kulla niyyar alkhairi fa in amilaha idan ko ya iya aikata abin da da ya kudurta zai aikata na alkhairi faktubu halahu bi ashri amsalha ku rubuta masa lada ninkin yawan ladan da ake ba mu mutum idan yayi wannan abin ila sab'i mi'ati baydin daga wato ninki goma har dai zuwa ninki ɗari bakwai da yake bambanta yawan yawan ikhlasin zuciyarka idan kana da ikhlasi mai yawa yawan ladanka ya zama ya ɗara na wani saboda haka yasa malamai suke cewa ba a cewa wani aiki ne ya fi wani a wajen Allah saboda girman aiki a wajen Allah ya dogara ne da ikhlasin mai aikin Allah ya samu gani baka cewa a ni aika za na zaɓa saboda ya fi lada ba. samun lada mai yawa ya ta'allaka da zuciyar mai aiki. saboda kana iya rikon aiki za ka samu akwai wanda zai yi azumi irin na Ramadan gaba ɗayanta kwana 29 ko 30 wani kuwa zai yi azumin nafila guda daya amma ladan sa yahi na wancan da ya azumin ramadan wannan ya zo cikin bayanin malaman sunna ta ina ta ikhlas ta ikhlasi ta kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ana samun wanda nafila ce zai yi amma ya fi wanda ya tsaya ya sallar farilla don haka yasa kake jin wasu malamai ke cewa baccin malami kan fi ibadar jahili wato suna irin misali ne da wannan duk da cewa akwai bambanci tsakanin su wanda hadisin nan yana sahihul bukhari kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman yana babu idza hamma al-abdu bi hasana hadisin abu huraira wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah azza wa jalla al-hadith al-qudsi Allah mabuwayi mai daukaka yace idza tahaddasa abdi idan bawa na ya saƙa ma zuciyarsa tunani bi an ya amala hasanatan akan zai aikata wani abu mai kyau fa ana aktubu halahu hasana ni zan rubuta masa ya riga ya aikata abu mai kyau malam ya amalha in dai bai aikata din ba fa idza amilaha idan ko ya iya aikata wannan abin mai kyau wanda ya yi nufin aikatawa fa ana aktubuha bi ashri amsalha zan karon farko zan bashi ladanin ki goma wato idan kai niyyar alkhairi Allah zai rubuta kama ma aikata guda daya idan ko ka iya aikata wannan abin da kai niyya a kansa karon farko ladan ka ninki goma ne wa idza tahaddasa bi an ya'mala sayyi'a idan mutum ya saka maransa zai aikata wani abu mara kyau fa ala abshiru halahu zan yafe masa malam ya amalha in dai bai aikata ba saboda tunani kawai za ka yi saka za ka yi zina wannan tunani kawai ke zuciyarka Allah ya gafarta Allah ba zai taɓa rubuta maka laifi ba sai ka aikata abin fa idza amilaha idan ko mutum ya iya aikata wannan abu mara kyau fa ana aktubuha lahu bi mithli hadha rubuta maka zulubin gurgudan yawan aikin da yayi idan ka yi saka sau ɗaya ne zunubin sata ɗaya ko ko zina sau ɗaya zunubin zina sau ɗaya in ka sake biyu ba kamar aikin alkhairi bane shi aikin alkhairi idan ka yi shi a karon farko ninki goma ne ladan ka ninki goma ne ba daga ɗaya bane daga goma ma bai tsaya haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana iya kaiwa har ninki 700 saboda abin da ake dubawa ikhlasin zuciyarka ne wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace qalatil malaika idan mutum zai aikata wani abu mara kyau mala'iku suna sanar da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani ɗan adam idan ya yi yunƙuri ko ya yi sha'awar aikata wani abu sha'awar aikata abu mara kyau idan ya shiga zuciyar mumin to mala'ika zai sanar da Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku da suke tsaronsa rabbi ya Allah za ka abduka yuridu an yi amala sayya wannan fa bawan naka wanda ka ba mu aikin rubuta laifinsa da kuma ayyukan ladansa gashi fa mun gani yanzu yunkuri yake yana da nufin zai aikata abu mara kyau Shi ne maza Allah ya ce wa huwa absar bihi ai ko da mala'iku ba su gaya ma Allah ba Allah ya fi kowa ganin sa ya fi kowa sanin halin da bawansa yake ciki amma suna gaya mar ne saboda Allah ya ba su aiki aikin su shine su tsare su tsare rubuta ayyukansa saboda haka idan musulmi zai yayi nufin zai aikata wani abu to za su gaya ma Allah subhanahu wataala sai Allah madaukaki ya ce urqubuhu ku ta lura da shi dai kawai fa in amilaha in ya aikata din faktubu halahu bi misliha sai ku rubuta mai yawan abin da ya aikata shi za a baki idan sau ɗaya yayi a rubuta laifin sau ɗaya idan biyu ne a rubuta biyu wa in tarakaha in ko har ya iya bari ku rika lura da zuciyar kaga wannan yasa aka samu malamai da yawa da suke cewa mala'ika yana ganin zuciyar musulmi yana ganin nufinka kafin ma ka aikata wani aiki saboda wannan hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka aikata mala'ika ya gane ki ga yunkuri da ba zai sai Allah ya ce la ku kyale shi in yayi ku rubuta mai laifi daya wa in tarakaha amma idan ko har tunanin girma na ya zo mai zuciya saboda duk musulmi idan zai aikata laifi matukar akwai imani a zuciyarsa zai samu wasu wasi zai rika shiga shakka Allah Allah bai hana wannan ba kuwa zai ringa yi har dai wani ya rinjaye wani ko dai shedancin ya rinjaya ko ko tsoron Allah ya rinjaya zai rika shakka shine ke Allah ya ce ku rika ku lura da shi wanne ne zai rinjaya in har shedan ya fi karfi ya rinjaye shi to sai ku rubuta mai laifin abin da ya aikata gurgudan yawansa wa in ha, idan ko ya bar wannan laifi ha lahu hasana Allah zai kiyo mala'iku idan kun ga bai aikata ba saboda tunanin tsoro na to abinda ma ya bari din niyyarsa din da ya yi da ta aikata laifi yanzu ya bari domin girman Allah a rubuta mar lada a rubuta masa lada inda ma taraka hamin jarraya ai ya bar aikin ya bar aikata laifi ne saboda ni saboda ni wannan dalilin yasa malaman suna suke cewa annabi yusuf alaihi salam himmarsa ta ƙara mar lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga himmarsa ba irin nata bane himmarka na saɓon Allah himmar annabi Yusuf alaihi salam ya ba shi lada saboda kuwa ya guje ta bai kusance ta ba wanda an samu dalilai da yawa kamar yadda Ibn Jawzi yake faɗa a tafsirin sa Zadul Masir mujallal na shafin 206 yake fa in ƙila. idan aka ce idan akwai wanda zai iya tambayan ka to alqur'ani ya bayyana himma guda biyu abinda ayar alqur'ani ta nuna himmar guda biyu ce domin Allah subhanahu wa ta'ala ce waye wa laqad hammat bihi wa hamma biha ta yi himma da shi shi ma ya himmanta gare ta to sai ina kuma ka bambanta himma guda biyu kai sai ka ce akwai bambanci tsakaninsu suna bambanta ilal azima saboda me saboda annabi yusuf alaihi ya ce ma'azallah wa ala hadha takunu himmatuhu mujarradu khatir lokacin da ta ce masa haitalan ka zo ka biya bukatar ka annabi ta ce ma'azallah a shi kaga himmarsu da bambanci ko ita himmarta ya zo ya yi zina annabi yusuf alaihi salam kuma fa yace ma'azallah iyaka himmar sha'awarka ta ya shiga zuciyarsa zuciyarsa tsoron Allah da kariyar Allah da ya samu ya hana aikatawa don haka ya samu lada a wajen Allah wanda ne abin da Allah ya bamu misali da shi kuma ya kamata mu lura anan me yasa Allah ya bamu labarin nan ai ba wai ya bamu labarin ba saboda saboda mu gane eh, tarihin annabawa kawai la ya bamu labari don rayuwar annabi Yusuf ta zama abin misali gare ne dalilin gaya mana tarihin annabi Yusuf saboda haka idan annabi Yusuf bai ma yi sha'awar zinan ba me darasin da zaka samu a gurin amma idan aka ce annabi yusuf lafiyayye ne sha'awar wato jima'i yana iya shiga zuciyarsa amma da ikhlasi ya danne sha'awar ya nisanci sabon Allah sai ya zama abin misali gare saboda haka kai ba ko da za ka iya samun kanka a irin wannan yanayi ga abin misali gare ka cikin annabawan Allah subhanahu wa wala yasihu an yurwa an mufassirina annahu halal tarawih amma ba daidai bane ka ta annabi Yusuf har ya kai ga yunkurin aikata zina da ita wannan haramun ne don haka yasa malamai salaf wannan ita ce fassararsu kuma in ka duba littafin tafsirai da yawa hatta malaman tafsiri na wannan zamani irin Ibn Nasir Sa'di wanda muka yi magana a kansa eh, tafsirinsa Tafsirul Karim Rahman eh, mujallal na hudu shafin ɗari bakwai da tamanin da biyar haka ya faɗa li'annahu qad hamma fiha hamman tarakahu lillah annabi yusuf alaihi salam lalle ya himmanci wani abu amma ya bar himmarsa saboda tsoron Allah subhanahu wataala wa qaddama muradallahi ala muradin nafsi al-ammarat bisu ya gabatar da abinda Allah ya yi nufi a samu gabawa akan da ransa ya yi nufi ورأى من برهان ربه وهو ما معه ilmi wal iman. ilimin da annabi Yusuf yake tare da shi imanin da annabi Yusuf yake tare da shi ya karantar da shi cewar wannan zinan ba alkhairi bane litarki kulli ma harrama Allah mutum ya bar duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ma aujaba lahu al-bu'd wal inkifa wannan ya wajabta ma annabi su alaihi salam nisantar wannan aiki na zina din wannan ita ce fassara ta farko kuma ita ce fassara mai inganci wanda as suka zaba manyan masana suna riko da wannan fahimta hatta ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala wanda shi da abin da yake faɗa a sa akwai masu kawo fassara ta biyu waɗannan suna ta'allaka suna dogara da luga yanda tsarin larabci ya zo na wannan aya akwai waɗanda ke dogara da wannan wanda shi da fahimta kashi na biyu me ake nufi da walakad hammad bihi wa hamma biha sai su ce a'a innal hamma min yusuf lam yaqa albatta sam gaba ɗaya ma himmar zina ba ta shiga zuciyar annabi yusuf alaihi salam ba bal huwa manfiyun liwujudi wa hamma biha laula tunda har an samu harafin laula ya nuna cewar gaba ɗaya ma babu himma a tare da annabi yusuf alaihi salam wanda in ka duba tafsirin al-imam tabari mujallal na goma sha shida shafin talatin da takwas tafsirin al-bahar al-muhit na al-imam abu hayyan yana mujallar na shida shafin ɗari biyu da hamsin da bakwai a tahrir wa tanwir na ibn ashur mujallar na goma shafi shafin ɗari biyu da hamsin da biyu idan aka ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula suka ce to idan aka ce laqad hammat bihi ita ta yi himmar zina da shi to in ta halkabaru anha labari ya kare sai ka tsaya a gurin laqad hammat bihi ta himmantu ga annabi yusuf an gama ita kadai ta himma amma idan ka ci gaba da karatu wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih to ya nuna bai ma yi himma ba saboda laula an ra'a burhan rabbih ya nuna cewa akwai abin da ake kira at-taqdim wa ta'khir akwai abin da ake cewa at-taqdim wa ta'khir wato an gabatar da wata magana an jinkirta wata misali laula an ra'a burhan rabbih hamma biha wato an jinkirta wannan magana aka kawo shi farko wa laqad hammat bihi ita ta himmanci zina ga annabi yusuf amma shi annabi yusuf ba laula an ra'a burhana rabbih hamma biha in ba dan annabi yusuf ya ga hujja daga Allah ba da shi ma ya himmanci zinan gare ta saboda haka ashe bai ma himmanci zina ba saboda haka bai ma tabbata ba ahmad wanda shine fassarar fahimta ta wasu malamai kamar yadda muka kirga eh, sunayensu musamman dai al-Imam Abu Hayyan in ka duba tafsirin sa al-baharul muhit yayi maganganu da yawa da hujjoji akan dalilai da suke suke faɗin haka har ma da hujjoji na tarihin tsari na buga a larabci tun daga zamanin salaf to wannan ita ce fahimtar da Muhammadu Aminu Shankiri yake ɗauka ne littafin Abwaul Bayan wanda shi ma yana cikin malaman tafsiri na zamani in ka duba littafin tafsirinsa mujallar da bi ɗari biyu da biyar illa dai malaman da suke riko da wannan fahimtar suke kore samuwar alhammu ga annabi yusuf alaihi salam dogaransu sun yi ne da ainihin tsari na luga wanda kuma malamai suna tsawatarwa akan haka idan aka samu nasi na alqur'ani idan aka samu bayanin salaf akan fassarar wata aya to karka yadda ka koma neman wata hujja da luga kada ka yadda ka koma neman hujja da wata luga kamar da ibnu qayyim jawdiya ya tsawatar a littafin sa da ake kira mukhtasarus sawa'iq mursala yana mujallal na shafin 892 domin idan ka ce zaka koma ga hujja ta luga kana nuna cewar malaman mu na farko ba su sallarci ba na ɗaya kenan na biyu kana nuna cewar ka iya gano abin da na farko ba su sani ba wato kamar ilimin ka ya wuce na yayi magana mai tsawo akai إما أن يكون خطأ في نفسه أو يكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط duk wani mai hankali ya sani idan ka ce na farko ba su iya ba za ce a da kai ne dai ka iya ba saboda ai na farko ya fi kusa da manzon Allah ya fi ka tsoron Allah saboda annabi ya nuna cewar tafiyar musulunci daɗewar musulunci raguwar imani gwargwadon daɗewar musulunci don haka yasa ake farawa da waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sun fi kowa tsoron Allah na biyunsu waɗanda suka biyo bayan zamaninsu na ukunsu waɗanda suka biyo bayan wannan zamani haka nan ana tafiya imani na ƙasa yake har zuwa tashin kiyama to idan ka ce na farko ba su da tsoron Allah ya za a yi ko na ƙarshe su samu magana tana da tsawo kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala wannan ya isa a gane matsayin salaf game da fassarar ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah kuma ya kare mu daga wato yin kuskure a cikin littafin sa akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wannan yace mace ce mai juna biyu ta ajiye azumi sai ya kasance saboda wata larura bata samu biyan azumin ba har wata shekara ta zagayo kuma tana da goyon da take shayarwa saboda haka sai take ajiye wato yaya za ta yi wato abin da ke cewa shine da azumin bara tana da ya same ta ya same eh, ta aji azumi saboda wata larura wata larura ka gaba a faɗi laruran ba bara ana binta bashin azumi yanzu tana da goyo saboda ka ba ta yin azumi tana tambayar ya hukuncin azumi to wancan bara da ake binta azumi bashi dai na azumi bai faduwa har abada bashin azumi baya faduwa mutane da yawa sukan dauka wai idan aka kyale ramadan ya zagayo ba a biya na bara ba wai shikenan azumi ya zube ina ko bayan shekara ɗari da azumi yana nan ana bin ka yana nan a rubuce kuma ba zai canza ya koma ga ciyarwa ba yana nan a matsayin azumi za a biya shi jinkirinsa bai bai wajabta a yi fidiya wanda matsala ce da aka samu sabani a kai amma wanda shi da mafi inganci misali dan baka biya azumi ba da ake binka a bara har dai azumin bana ya zo to ba za a ce idan ka biya azumin bana sai ka ciyar ba akwai wannan fahimta amma hakikatan fahimta tana da rauni biyan nan da ake wato bashin nan da ake ka shi za ka yi in ka duba a sharhul mumti mujallal na uku shafin 81 sai wannan tambayar mace ce mai ciki wata uku kana azumi wajen la'asar sai ta ga jini kaɗan amma kuma wace gari da safe bata sake ganin jinin ba ina hukuncin azumin ta abin da ya zama wajibi ga mata shine su san alamomin haila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alamomin haila sai ya zama mata ba su alamomin ba su kawai jini ya fito shi kuma zan Allah ya ce ga alamar haila ga abin da ya bambanta haila da jini na al'ada jini normal jini na jikin mutum rashin sanin alamomin haila din nan shi ke sa mutane su shiga rudu saboda haka yanzu suna ganin wai dan jinin ya fito sau daya gobe bai fito ba me la ana duba me kamannin jinin haila tana da alamomi idan ta zo da alamar haila ko da yanzu ne jinin ya zubo haila ce idan alamar tsarki ta bayyana an gama idan alamar tsarki bata bayyana ba hailan bai dauke ba ko da a ce bata ga jinin ba da safe akwai alamar daukewar haila Allah ya yi magana eh, ya tsara hailar mace sannan kuma ya yi bayani manzo Allah ya mana magana akan alamomin rashin sanin waɗannan alamomi shi ke sa muna shiga rudu wanda in ka dubi majmu'u fatawa mujallal 21 shafi na 630 akwai magana mai tsawo akai ba wai dan an ga jini shine haila ta zo ba kuma dan ba a ga jini ba baya nuna cewa haila ta dauke akwai bayani akai wanda ya kamata a nemi sani shi yasa ilimin addini ga mace ke zama wajibi saboda ba yadda za a yi ta yi ibada ingantacciya sai tana da ilimi haila akwai ka'idarta na ilimi idan ba ta da ilimi akan haila sai ta yi ta ibada cikin rudu kuma ibada da ba za a karba ba ina hukuncin wanda ya biya wa wani kudin aikin hajji da dukiyar haram kuma ina matsayin hajjin wanda aka biya ma to ita dukiyar haram iri biyu ce wanda ya kamata mu sani dukiyar haram iri biyu ce akwai ita kanta dukiyar an haramta ta sannan akwai wanda ya samu dukiya ok mutum biyu sun samu dukiya wannan ya samu dukiya wanda ita kanta haramci wancan kuma ya samu dukiya ita halal ce amma hanyar da ya same ta haramci to da su idan mutum ya samu dukiya wanda ita kanta haramci to da wanda ya karba da shi duk suna cin haram misalinsu shine dukiyar sata ita kanta haram ce saboda haka idan mutum yayi sata sai ya baka kyauta har yanzu haram kake ci saboda dukiyar ita kanta haram ce amma idan mutum ya samu dukiya ta hanyar haram amma ita kanta dukiyar ba haram bace misali yayi aiki ya samu dukiya wani irin aiki sai da giya kaga aiki ne aiki sai da giya kasuwanci ne ko ya sayar ya samu kuɗi ko caca ya wahala ya samu kuɗi amma asalin dukiyar halarci, hanyar da ya same ka ita ce haram so idan ya yi kyauta da wannan dukiyar wanda aka ba shi halal ya ci Allah ya sa mu gani saboda haka ya ta'allaka da irin dukiyar wacce ce shin ita kanta dukiyar ta haram ce wani ne ya yi sata dukiya ya biya maka wani kuɗin haji wanda ya yi sadaka da dukiyar haram ta kowace hanya ya samu shi ba shi da lada saboda hadisin na inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba saboda ka koda ta hanyar haram ka samu dukiya baka da lada idan asalin dukiyar haram ce baka da lada amma shi wanda aka yi kyautar dukiyar haram shine wanda ake la'akari da hanyoyi guda biyu din nan shin asalin dukiyar da aka bashi ta sata ce idan ta sata ce bashi da lada shi ma aikin hajjinsa saboda bayyuwa ka karbi dukiyar wani da wanda ka tabbata ya samu ta hanyar sata kai illa dai kuma baka da ikon tuhumar musulmi domin haramun ne nan ma wani ya tafi baka dukiya ya ce to tsaya tukuna ka biya min haji wace ina ka samu dukiyar nan Ka ga ce na fasa ko baka da ikon tuhumar mutum ta ina ya samu dukiyar sa annabi ya haramta manzon Allah ya haramta ma musulmi ya je gidan wani ya kawo masa ruwa zai sha sai ce da Allah kafin in sha ruwan nan wai me sana'a kare kai saboda tsaban wai shi yana so ya guji haram to ai yayi haram ta wannan hanya saboda kana tozarta musulmi wanda ya kamata a ce ka yarda da musulmi in ka je gidan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ci abincinsa ka sha ruwansa kar ka tambaye shi abinda bai bayyana gare ka ba Allah bai kama ka da shi saboda haka ba daidai bane ai ma kyauta sannan ka ringa tuhumar mutane amma shi wanda ya baka shi ake la'akari da shi don ka samu dukiya ta hanyar haram babu shakka dan kayi taimakon addini da ita baka samun lada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد آمين. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب